ليس لوقعتها كاذبة ba za a samu wata rai da za ta ƙaryata faruwarta ba kamar yadda take ƙaryatawa da ita a duniya